Kakakin rundunar sojan Najeriya, kanar Sani Usman Kuka Sheka ya min ƙarin bayani. Wato shugabanni ne ko da ake ce ma'amir, na ƙungiyar ta'adda Boko Haram a nan arewacin jihar Borno musamman ma a karamar hukumar Kala Balgi ranar Juma'a bataliya ta uku a ƙarƙashin Brigade ta 22 su ne suka yi eh, kwantan bauna ko da yake mutane nagari waɗanda suka tsegunta musu yasa suka ci gaba da bincike har Allah ya sa su gano waɗannan miyagun 'yan ta'adda guda hudu waɗanda ba ma aikin ta'addanci ba da jagorancin wannan kungiya sun shahara kan wasu fannoni na sana'o'i na banza misali akwai wani wanda ake ce mashi umara mai gyaran rediyo shi ya shahara wajen gyara rediyo da dai a sacen duk wasu na'urori makamantan haka sannan akwai kuma wani wanda ake ce mashi umaru mai nama shi ne ke tara kudin yadda za su ci gaba da aiwatar da aikin ta'addanci. na ukunsu su shine wato alifa makinta da cikon na hudu wanda shi shahararren barawo ne kan satar wato kayan mata musamman ma gwalagwalai ya sata kuma shi ya san kasunin da yake kai su yana sayarwa duk dai su tara kuɗi a ci gaba da aikin ta'addanci to shin yanzu da aka damke waɗannan shugabannin yan ta'adda ya za a yi da su kenan dukkan su hudu suna hannun sojojinmu kuma ana nan ana ci gaba da bincike kansu in aka gama binciken za a gurfanar da su gaban shar. Tsohon hafsan sojin saman Najeriya mai murabus Aliko Yan Rashid Harun kwararre ne akan sha'anin tsaro. Wannan abu na ɗin zai tasiri amma ba wai zai kawo ƙarshen 'yan ta'adda a nan shashin gabar sannan ta Najeriya ba ne. Kama sun yana da mahimmanci Yaƙi da ta'adda so da ba su kawo ƙarshen yaƙi da ta'adda ba. Dole sai an samu me zai kawo wannan ta'addancin a ƙasan nan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Najeriya.